wasu ma'aikatan najeriya kenan ke gangamin bikin ranar ma'aikata daya daga cikin manyan titunan birnin Lagos, kamar dai sauran ma'aikata daga sassa daban-daban na duniya ma'aikata a najeriya na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da karancin albashi da rashin kulawa wajen aiki da kuma rashin makomar aikin baki daya to ko menene ra'ayin wasu ma'aikata da ma 'yan najeriya game da wannan rana government is trying now they know everything is going to be okay order if the government can be able to put a, a, a control price. Wannan malami ya ce dai ko shakka babu muna farin ciki da wannan rana kuma ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari na kayyade farashin kayan masarufi a kasuwanni maimakon karin albashi domin hakan shine zai bayawa ma'aikata cin gajiyar irin kudaden da ake musu kare ita kuwa wannan ma'aikaciya cewa ta yi. Where we can review all activities from the past and then come together and think about different issues in our uni unions. Muna wannan gangami domin bikin ranar ma'aikata kamar haka domin karawa ma'aikata kwarin gwiwa da kuma kwato masu 'yancinsu a bangare daya dai ma'aikata da ke kamfanoni masu zaman kansu na ganin karin albashin zai haifar da rufe wasu kamfanonin masu zaman kansu ko kuma sallaman ma'aikata daga aiki kamar da kwamrat musa wushishi ya shaida mani a gaskiya wasu kamfanoni ba za su iya biyan wannan albashin ba wanda wannan abin da zai kawo zai samu za a samu a samu wanda wasu za su bar ma za su kulle kamfani in da ce za su biya wannan kudin saboda abin da ake samu da ba yadda aiki yake kamar a ce maka gefen clarion forwarding agency ka gani yanzu ba aiki da ake samu kamar da saboda haka da ba da su biya wannan kudin nan akan dubu talatin minimum wage wasu sai da su rufe kamfani ko kuma dole ma'aikata su haƙura da yadda ake da yadda suke samu saboda aikin babu shi on ground lokacin bikin ranar ma'aikatan na yau da ministan kwadago a Najeriya Dr. Chris Ngigi ya umarci gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu su hanzarta fara biyan albashi na mafi karanci na dubu talatin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da shi ba tare da bata wani lokaci ba taken bikin na bana dai shine shekaru ɗari da gwagwarmayar neman 'yancin ma'aikata a duniya baki daya babin ya jibrin murai amurka daga Legas.